daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ne a hantsin na make gabatar da shirye-shiryen saka mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa afirka birnin yamai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da murya arewa da da kuma niyya dukkan sazangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam malu ke farin cikin gaban shirin a daidai wannan lokaci. Da inda ka ga al'amari ya zamanto tun ɗiya maza suna barin ƙasashensu. Maza ya zamanto ɗiya mata suke barin su Abu ne na bakin ciki. Abinda duk zai sa ka ga mace ta bar gidanta. Ba zuwa ne za ta yi ba ta tai ta yo fatauci ta tai ta dawo a'a ta tashi gaba ɗaya da ciki da goyo ta tahi sai da rayuwa Hajiya Amina Mori shugabar wata kungiyar mata masu sana'ar hannu a ƙasashe da ke Afirka ta yamma kan yanci rani. A Kamaru masu kiwon kaji suna kira ga gwamnatin ƙasar ta taimaka musu bayan bullar murar tsuntsaye. Muna tafi da shirin kallabi da Maryam Dauda take gabatarwa. Za mu kuma kawo muku nasiha kan azumi. Amma da farko sai a fara da jin labaran duniya tukuna. saurari Assalamu alaikum. shugaban amurka barack obama ya kai ziyara zuwa orlando na jihar florida bayan kashe mutanen da aka yi a gidan rawa wannan shine irinsa a karo na goma da shugaban ya ziyarci inda aka yi harbin da aka kashe mutane domin ya yi ta'aziyya kana ya nuna alhininsa ga 'yan uwa da waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ko a jiya alhamis sai da shugaba obama ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na matsayin uba da ke cikin jimamin waɗanda aka kashe dalilin salin da ake yake ganawa da 'yan uwan waɗanda aka halbe a orlando a kisa mafi muni a tarihin amurka da ya yi dalilin mutuwar mutane 49 kana wasu 53 suka samu rauni yan uwan waɗanda suka taɓa samun kansu cikin wannan yanayi wani lokaci can baya suka ce babban abin da suke tunawa shine irin kalamai alhini da shugaban ya yi musu ko a wannan karan ma sai da shugaba obama ya maimaita ire-iren waɗannan kalamai a garin orlando shugaba obama ya ce wani lokaci can baya na yi wannan kalamai ga yan uwa da iyayen waɗanda irin wannan al'amari ya rutsa da su amma kuma wasu suna tambaya ta ko me yasa irin hakan ke ci gaba da faruwa waɗannan mutane suka ce sun buƙaci mu ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙile aukon wannan mummunar tabi'a suka ce su basu damu da siyasa da ke tattare da yin hakan ba wanda nima hakan ne sai dai kafin ma ya kai wannan ziyara mai magana da fadar white house din josh ennis ya ce shugaba obama na kallon wannan ziyara a matsayin wani babban abu ne da ya zame wajibi a yi shi mahukuntan kasar habasha sun yi watsi da wani rahoto mai shafi 61 da kungiyar nan mai kare hakkin bil'adama da ake kira human rights watch ta bada a bayanin kashe mutane sama da 400 a sama da watanni bakwai lokacin da ake kokarin murkushe masu zanga-zanga a lardin oromiya mai magana da yawun gwamnatin kasar ya shaida muryar amurka cewa kungiyar wacce ba ta da cikakken bayani ta ya za a yi ta iya ba da sahihin bayanin ta wato sahihin bayanin ta na hakikanin abin da aka yi na take hakkin bil'adama a lardin na oromiya kakakin gwamnatin kasar Gecewa Rida ya ce hukumar kula da kare hakkin bil'adama na kasar ta fitar da nata rahoton adadin mutanen da suka mutu wadda ya kasa abin da kungiyar Human Rights Watch ta bayar. Kana ya soki kungiyar yana cewa ta je ta sake bincika kafin ta shiga bayanan abin da ba ta cikakken bayani a kai. ita dai kungiyar human rights watch ta sha faɗa tana karawa cewa sojojin sun sha harbin masu zanga-zanga a lardin na oromiya da harsashi mai kisa kuma suna haka ne ba tare da ko sun gargaɗi masu zanga-zangar ba ko kuma amfani da wata hanya ta daban na wargaza masu zanga-zangan ta ce yawanci waɗanda aka kashe ɗin 'yan makaranta ne ciki ko har da yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dan takarar mataimakin shugaban kasar zambia a jam'iyyar adawa ta united party for national development undp geoffrey umwaba ya kalubalanci gwamnatin kasar gwamnatin shugaba edgar lungu da ta kama shi idan har gwamnatin ta kammala bincike kuma ta gano cewa ya yi amfani da takardun jabu ne wajen tsayawa takara a zaben da kasar za ta gudanar a cikin watan agusta mai zuwa sabuwar dokar kasar ta ba da damar cewa duk wanda zai tsaya takara to wajibi ne ya mallaki takardar shaidan karatu mafi karanci mai mataki goma sha biyu ko kuma kwatankwacinsa kafin ya koma cikin jam'iyyar ta adawa ta updn nwaba dai shine ministan tsaro kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masu marawa jam'iyyar mai mulki pf baya da ƙarfin aljihunsu sai dai dangantaka ta yi tsami ne magoya bayan jam'iyyar pf suke cewa ba baya da cikakkun takardun da dokar ƙasa ta tanada suka ce ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya bar jam'iyyar kenan domin ya kasa ba takardun shaidansa na karatu ga jam'iyyar wanda yana ɗaya daga cikin sharuɗan jam'iyyar domin ta tabbatar cewa duka 'ya'yanta za su tsaya takara ba su da matsala sai dai mai magana da yawan jam'iyyar adawa ta undp charles kakoma ya yi watsi da wannan zargi yana cewa ba komai ba ne illa neman suna da da neman kuri'an jama'a wata babbar jami'ar asusun tallafa a yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za a rasa yara da yawansu ya kai dubu biyar ba a somalia waɗanda suke cikin sojojin alshabab yayin da ƙungiyar ke ci gaba da kamfen ɗinta na ɗaukar matasa a aikin soja a cikin wata hira da ta yi da sashin somalia na wannan tasha susanna price wacce ita ce kakakin hukumar ta ce ta unicef ta ce ci gaba da ɗaukar matasa da ƙananan yara aikin soja babban abin damuwa ne domin adadin sai kara yawa yake yi Pryor ta ce gaskiya wannan abu abin damuwa ne domin akwai akalla yara ƙanana da suka kai dubu biyar a matsayin sojojin wannan ƙungiyar kuma dabarar da take amfani da shi shine na jan hankalin yaran tare da lallashinsu wani lokaci ma har suka ba takan ba su abinci da kuma kuɗi. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc madalla mutuwar mutane 34 da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka gano su a hamada ciki har da mata da yara ya sabunta kira kiraye da ake yi na daukan matakai da za su daƙi da musabbabin waɗannan tafiye-tafiye da ke cike da haɗari ga su muni barma da ci gaban wannan rahoto. shugaban kungiyar ruwafa ta matan afirka ta yamma masu sana'ar hannu hajiya amina mori ta bayyana damuwa da faruwar wannan al'amari da inda ka ga al'amari ya zamanto tun ɗiya maza suna barin ƙasashensu ya zamanto ɗiya mata suke barin ƙasashensu abu ne na baƙin ciki abinda duk zai sa ka ga mace ta bar gidanta ba zuwa ne za ta yi ba ta tai ta yi fatauci ta tai ta dawo a'a ta tashi gaba ɗaya da ciki da goyo ta tahi sai da rayuwa kowa ya san al'amarin abin da ke da kwa cikin sahara kinteniya ko masu tsallakawa suna zuwa turai cikin bato kaga mace ta yi shi ka san wannan al'amari abu ne mai karhi ganin yadda matsalar cirani ta fara ritsawa da yara ƙanana shugaban kungiyar alten mai yaƙi da ɗabi'ar ci da gumin yara muhammadu musa ya bayyana buƙatar gudanar da bincike akan dalilan da ke zama musabbabin ƙaurar jama'a daga mazauninsu domin jefa kansu cikin ukuba masu taimaka ma gwamnati kamar su unicef kamar su unesco kamar su fawo kamar su wani ne duka su rika ba da halin aje a yi bincike a san ko meye da uwaye suke tashi da iya su bar garuruwansu su bar inda suka taso fil azal su je su shiga cikin wata matsala da ke sa a samu irin waga mutuwar kamar mutum 20 shekarun baya kun san an mutuwa ta wajen mutum 100 samar da sana'o'i ko ayyukan yi wata ingantacciyar hanya ce da ka iya taimakawa gwamnatoci su fitar da tunanin zuwa ci rani daga kawunan 'ya'yan kasashen su in ji madam mori hajiya amina kowace jiha kowane gari an san abin da su waɗannan matan suke dogara da shi yanzu misali asa adiba a ga in kiwo suka saba yi a sai bisa shi a basu kenan in an basu bisa shi an tsaida su an yi musu turke su da kankansu wani matakin da gwamnatin Nijar ta bayyana shirin ɗauka da haɗin gwiwar kasashen turai domin datse hanya wa 'yanci ranin ƙasashen yammacin afirka a ƙoƙarinsu na ratsawa ta wannan ƙasa shine kafa cibiyar musamman mai mazauni a yankin agares sai dai a cewar muhammadu musa ba a nan gizo ke sakar ba kasantarewa ba magani ba ce abin da ya kamata a yi na ce maka tun tushen mutane tun daga can garuruwan sai kamata a duba meye matsalolinsu in mutane suka yi niyyar tayya gwamnati ba ta da hujja ta ce ta hana ma mutum ya ta yi abin da ya kamata ta yi shine ta ɗauki matakai wanda zai kiyaye kamar hatsarin da mutum ke samu bisa hanya tunda kaga yanzu daga nan in ka tashi zuwa doso ko zuwa zandar hanya ce aka yi aka sa fano aka sa jandarmomi da polisai suna bisa hanya suna kiyayewa ya kamata kuma daga cankin inda aka san mutane suna bi tunda in ba a gyara musu hanya ba hita sata hanya za su yi su bi a garin bayyanar sanarwar tsintuwar gawakin waɗannan mutane 34 da aka ce bi daga cikinsu kawai aka iya gano ko su waye mun tuntuɓi ministan cikin gida domin neman ƙarin bayani sai dai ministan ya tafi difa domin duba halin da jama'ar yankin suka shiga biyo bayan harin da boko haram ta kai boso a farkon watan nan na yuni sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Daga Nijar bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Kamaru inda bullar cutar mura tsuntsaye ta saka masu kiwon kaji cikin damuwa ga rahoto da awal garba ya aiko mana. Wannan dai a yayin da na kai ziyarar aiki ne na gani da idanu a gonan wata baiwa Allah mai suna Madan Jizel a bayan garin birnin Yawunde domin ganin yadda suka tsinci kansu a ciki na wannan annoba na muran tsuntsaye da ya faɗo ƙasar ta jamhuriyar Kamaru na tambaye ta koya suke ji da wannan lamari. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de nous aider shi kuma fa da nu a sun da fasi ga munan dai ba masu zuwa su sari kayayyakin mu na kaji domin su je su sayar su ma su samu abin kaiwa bakin su bahana kuma muna cikin matsala domin kudaden da muke amfani da su kudade ne da muka ciyo bashi suka daga bankuna kana muna fata hukuma za ta tallafa mana wajen ganin an da za mu yi domin biyan wannan kudade wani mai sayar da kayan kajin shi ma ya ce si l'état pouvait subventionner les éleveurs bon ça pouvait être une bonne chose parce que après dole ne gwamnati ta taimaka mana in ba haka ba za mu shiga wani hali na tambayi malam aminu mai sayar da naman kaji ya ce yanzu kuma ba kasuwa a garin ciwon kaji da an faɗa nan yanzu kuma ina son gwamnati kuma ya taimaka masu waɗanda suna harkan kaji da kuɗi su ringa kasuwansu kamar na da duk akwai waɗanda sun asara da yawa a kan kajin da an kukukunar nan yanzu nan ba kowa yana da harka kuma ba aikin da za a samu a yi in ba bar mana hanya haka muna ta sayar da kaji ba mu san abin da zamu mu ci ba muna neman abinci ne umar hado shine mai kula da nau'in kayayyakin abinci a hukumar noma da kiwo na ƙasar ta jamhuriyar kamaru koya za su yi da waɗannan al'umma sai ya ce a gaskiya to gwamnati dai tana iya kokarinta domin a ga an taimaka ma waɗannan mutanen domin kada su yi asaran dukiyoyinsu hakan nan kawai eh, ka san ah, wannan kwana dukiya da kuka yi yanzu hakan nan a ah, a gashi yanzu suna nan kara zube wato ba su da aikin yi kuma ga duka alamu ba su da jari a gaskiya su yi hakuri ba nan da jumawa ba insha ma Allahu gwamnatin kasan Kamaru za ta taimaka musu in Allah yarda Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru cewa gaida awal amma har yanzu muna kamarun kamar yadda ba za ku kasa ji ba kungiyar Boko Haram ta kafa gidan rediyo a wani sashen kasar inda take yada farfa gandarta to ko menene mahukuntan kamaru da matasa suke cewa har yanzu dai ga awal garba kasancewan maharan boko haram sun bude sabon kafan watsa labaransu ta tashan fm mai karamin zango a jihar arewa mai nisa anda suke mayar da martani ga gwamnatocin da suke yakansu da ma jan hankalin matasa wajen shiga aikin ta'addanci shine na tambayi malam musa usaini a matsayinsa na shugaban matasa na arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma yana daga cikin kungiyan kare hakkin bil'adama na kasar ta kamaru ko ya yake ganin wannan lamari da ya bijiro wa ƙasar ta jamhuriyar kamaru a zahirin magana ya tabbata maganan wato cewa su mutanen boko haram sun kafa wani kafa na watsa labaru rediyo kenan domin wato propaganda irin nasu yadda suka saba yi kamar da ake a ita islamic yadda suke yi su yi television su yi gidan rediyo to amma wato mutane mazauna kamaru mun ta zare damtse muka ce a wannan abin bai zai yiwu ba saboda mu ba za mu yadda ana yi wa'azi na banza ana jan halayen mutanen mu domin su bar hanyar gaskiya su go hanyar ta'addanci ba wannan bai zai yi ba yana daga cikin abubuwan da muka tanada shine muna sensibilization muna maganganu muna gaya musu illan wannan abin din cewa hatsari ne domin ci gaban ƙasa shi ma haladu gabdo ya daga cikin masu bayar da shawara a hukuman harkokin cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce mu ma mun samu labarin wannan 'yan ta'addan nan da suka bude gidan radiyo amma muna nan muna muna ta bincike to amma yanzu muna jan hankalin jama'a duk wanda ya ga ya ji labari inda suke ya sanar da hukuma mafi kusa da wannan wajen abinda muke fata kenan mutane su taimaka mana cikin al'amarin kuma kada su yi amfani da irin abin da su suke faɗa su ji abin da hukuma gwamnatin kamaru take faɗa shi za su yi amfani da shi ko da a kwanaki biyun nan ma sai da maharan na boko haram suka kashe 'yan kungiyan kato da gora guda biyu da makiyaya guda biyu a gundumar man kwalfata kuma suka tsere. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To gaida Awal Garba, kamun mu kawo muku shirinmu na gaba a shakata da wannan fefe. I'm Adama Adama marigayi alhaji musa dan kwairo masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga maryam dauda da shirinmu na gaba ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawuna saloniyar mata ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata, na fara hira da Hajiya Fatima Balla Abubakar, 'yar siyasa daga jihar Adamawa, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma abin da take gani ya zama babban ƙalubale ga siyasar mata a Najeriya. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta to wani kira za ta yi wa mata da ma 'yan Najeriya baki ɗaya a kan su daina yin siyasar kuɗi su mai da hankali a kan cancanta ɗan takara don ci gaban ƙasa. Sai ta ce. To ba abin da za a yi fa sai dai in gwamnati ta yi laws dokoki wanda zai sa a sa mutum bai isa ya shiga siyasa ya ɓatar da kuɗi kamar wanda ba shi da iyaka ba. a sa dokoki da zai hana mutane su yi irin waɗannan abubuwan shi ne kadai zai sa mata da ba su da wannan irin kuɗin watakila za su iya kamantawa su tsaya zaɓe har su samu nasara mm. in ba a yi haka ba in dai an bar shi kamar yadda yake yanzu don a kowane lokacin da za a yi zaɓe abin sai karuwa yake yi inda a ce ana, neman miliyon hamsin ne a ci ko senata yanzu nan kamar a 2015 din za ka gani ya kai miliyan ɗari da wani abu to ka gani karuwa yake yi to in ba gwamnati ta kawo doka ta hana irin wannan barnan kuɗi da ake yi a lokacin siyasa ba to mata gaskiya abun yana da wuya a wajenmu in ka gani yanzu duk wanda suke ba da kuɗin din kuɗin da suke amfani da shi ma yawancinsu ban ce dukansu ba amma mm. yawancinsu zaka ga kuɗin ma ba a hanya mai kyau aka same shi ba an same shi ne an yi wasu abubuwa da bai kamata ba aka samu wannan kuɗin don haka ba su ganin zafin wannan kuɗin ma kuma sukan shiga waɗannan majalosoci ba don wai su je su yi aiki ba kawai dai waje ne inda za su ƙara samun arziki kuma to kin gani shi yasa aikin kakin gani yawanci baya yiwa yadda ya kamata kuma kin kin sani mata generally mata dai a yawancinmu duk wanda ya nemi tsayawa zaɓe ya samu aka abin nan zai gurgudun ƙoƙarinsa ya yi hmm. aikin nan yadda ya kamata. Haka. Amma ba za ka ce haka da duk maza ba, akwai masu yin aiki din yadda ya kamata amma ba dukansu ba. To Hajiya Fatima ya zuwa yanzu ya kika ga kamun liddan wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari tunda yanzu ya cika shekara guda a kan mulki. Ina ganin wannan gwamnati eh. ta general Muhammadu Buhari tana gurgudun ƙoƙarinta. Abin da ya sa kuma na ce haka, kamun gwamnatin nan ta zo, ai ƙasa ya lalace gaba ɗaya. Kuɗin mai ya fadi, Eh, kudaden da dama aka ajiye mutane sun ɗiba sun cinye sun sa a aljihunsu sun ba yan uwansu sun ba abokanansu maimakon a yi aikin da ya kamata da shi ba a yi ba kudade duk yana hannun mutane gaba ɗaya so an zo an tarar ma ba kuɗin ga kuɗin mai kuma ya faɗi kuma kin san eh, wannan ƙasan tana nan tana kominta akan maganan kuɗin mai ne mm. to gashi yanzu babu kuɗin mai ne. to a ce inda a ce wancan gwamnatin da ta wuce ta ci gaba a war haka ina ji da ƙasar nan gaba ɗaya ma babu ita to ka gani a ce yanzu wannan ɗan talikin ya zo ya da ƙasar nan a gaji haka amma yau ya yi shekara ɗaya da babu da ba kome da duk matsaloli ga na insecurity maganan boko haram ga na niger delta da menene amma har yanzu ya yi ƙoƙari dai ya rike ƙasar nan Haka. Ta yaya kike gani wannan gwamnatin za ta taimaka ma mata? Ba abun da gwamnatin nan za ta yi sai ta yi implementing ta aiwatar da wannan 35% affirmative action din nan. A wajen 35 kenan da eh, ake nema. 35 eh, da ake nema ake cewa a sa mata a kowane kasa ya zamana eh, percent 35 suna nan a aikin gwamnati suna nan a cikin siyasa. in an yi haka za a samu mata da ɗan dama a harkan gwamnati amma in ba haka aka yi ba to abin ba zai yiwu ba za mu zanna ne kawai har abada muna nan zanne a baya a baya don duk karatunka kai mace duk eh, experience ɗinka duk iya aikinka in ba an baka sararin inda za ka shiga gwamnati ko kuma za ka tsaya zaɓe ka ci ka samu ka zanna a majalisa ba to mm. aikin ban za ka ke yi Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan mai duka ya kai mu ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu hajiya Fatima Balla Abubakar da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga wato Malam Muhammadu Bakiru Gulma daga Sokoto da nasiha kan azumi. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to in an ka kauce ma aikata ayyukan asha cikin rawatar ramadana to dama abinda da aka so musulmi su gane shi ho azumin ramalana ba yini da yunwa ne azumi ba abinda ake nufi da azumi ba kai ne da yunwa ba kamar yadda muka ji wata boyar Allah ta faɗa a cikin suratul maryam tana cewa inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya maryam take cewa ni na yi alwashin azumi ga Allah mai rahama to ba azumi ka nufi ba na yi alwashin zan kame baki na ba zan yi magana da kowa ba an ta fassara cewa nazartu lirrahmani sauman to abin da ya fassara shi falan ukallimal yawma insiya ba zan yi ma wani dan adam magana ba a yau to ka nan wannan ya nuna ashe azumi kama baki a azumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabahu duk mutumin da dauke da azumi barbai kiran ƙarya ba barbai aiki da kiran ƙarya ba barbai wasu ayyuka na asha ba to wani gace na annabi kai mai Allah ya ce kai Allah bai ma da bukata ga barin horarsa da barin karin kuma loje abinci ne ma tunda bai iya kama baki ne to kashi ma azumi kaga an nemi shi wani gace ne ana nuna cewa wato lallai shi hattara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa cikin wani hadisi na cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al-ju da yawa mai azumi zai yi azumi amma ba shi da komi ga azumin sai yunwa yunwa dai ya tahi da ita saboda ya cinye ladan azumi ga bacin jama'a ya cinye ladan azumi ga yaudara ya cinye ladan azumi ga wasu ayyuka waɗanda za a ɗauki azumin a yi gwanjonsa a yi auction ɗinsa ga wasu don haka wannan yana nuna mana ashe azumi ba wai ɗai kama baki ba a'a abin da aka nufi duk wani abu da Allah subhanahu wataala ce a bari musulmi shi kokari ya kaurace masa kuma ya rage surutu sannan ya gaba da yawan yawan zikiri da ambaton Allah subhanahu wataala to Allah samu da ce malam Muhammadu Bakir Gulma da nasiha kan azumi karfe uku da minti ashirin da yan daƙiƙai sashen hausa murya amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa da murya Amerika. Mai magana Hassan Dogon Faci Fatsari daga jihar Katsina tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi ina fatan Ubangiji Allah ya sa mu kai haka mu kai wannan hazari da muka toka lafiya. Kuma ina ƙara tunatar da al'ummar ƙasa ta Najeriya kada manta da addu'o'in da aka umarci mu a lokacin safar da kuma lokacin guda baki. domin hakikanin gaskiya kasar najeriya yanzu tana bukatar sa fiye da ba tsammani domin talakawa muna cikin wani yanayi musamman na karancin abinci da rashin aikin yi tare mu ci gaba da addu'a ubangiji allah ka mana saukin wani al'amari sannan kuma muna jawo hankali ga shugaban najeriya da cewa ya sassauta buda buda da aka ita ce umar abarasan haddasa tsada abinci da kayayyakin masarufi a ɗan sassafta jama'a samu sauki abin da Allah taimakin na gode kwarai godiya ta musamman ga mai girma right honorable aminu waziri kambuwal gwamnan jihar sokoto da usajo ofoju matawallin sokoto dangane da capital project din da aka fitar a majalisar tattalwa jiya a jihar Sokoto babu shakkan wannan gagarumin aika na wanda ya kamata mu yi godiya ga mai girma gwamna inda aka fitar da manya manyan tituna a cikin babban birnin Sokoto inda yake buƙatar tituna tun daga gwiwa har abin da ya kai eh, cikin eh, dandalin Madera wanda shekarar su goma sha shida suna neman tituna a wannan wuri amma ba su samu ba sai wannan gwamnati ta mai girma gwamnan jihar Sokoto don haka muna godiya kwarai da gaske. Salamu alaikum Amurka. daga alhaji maniru dan uwa mai allah na jiga lokal gada muna addu'a da istin ga fari hailala ubangiji allah ka ba shugaban kasar najeriya muhammadu buhari lafiya ka dawo mana da shi lafiya ran alternative kuma ka ba mataimaki ne ikon aikata aiki na alheri saboda mai gida muhammadu buhari ya shuka alheri ya kashe boko haram ya kashe bayafara ya kashe neja delta ana na ana fafatawa allah ka ba ikon nasara da biyan bukata daga dan uwa mai Allah na jiga lokacin gama. Masu haro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. an halbe 'yan majalisar dokokin ƙasar birtaniya sati ɗaya kafin a gudanar da zazzafin muhawarar kur'an raba gaddama na ko kasar za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a wannan lamari ya sa kasar ta yi sanyi a gwiwa domin ko ta saba ganin harin bindiga ba ko kuma hargitsin siyasa mai muni irin wannan wasu wanda suka ga halbin da aka yi wa wannan baiwar allah sun ji makashin sai da ya yi kuwa ya kira sunan birtaniya kana ya halbe ta yar majalisar yar shekaru 41 mai yaya biyu tsohuwar ma'aikaciyar aikin jin kai ne mahukuntan kasar habasha sun yi watsi da wani rahoto mai shafi 61 da kungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama da ake kira human rights watch ta ba da bayanin kashe mutane sama da 400 lokacin da ake kokarin murkushe masu zanga-zanga a lardin oromiya mai magana da yawon gwamnatin kasar ya shaidawa murya amurka cewa kungiyar wacce ba ta da cikakken bayani ta ya za a yi ta iya ba da sahihin bayanan take hakin bil'adama a lardin na oromiya dan takarar mataimakin shugaban kasar zambia a jam'iyyar adawa ta united party for national development undp gofre nwaba ya kalubalanci gwamnatin shugaba edgar lungu da ta kama shi idan har gwamnatin ta kama ta kammala bincike kuma ta gano cewa ya yi amfani da takardun jabu ne wajen tsayawa takarar zaben da kasar za ta gudanar a cikin watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu to da gaishe ka da haka allah kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa da usman ahmed kabara yake shiryawa ya kuma gabatar yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye namu da ma injiniya jimmy cook da ya riga masa a nan nisa habu imam da zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.